الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ما بعد إخوة مسوء جرما مساء البركة السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته zara ba ta barin dami sannu sannu kwana nesa ji musu magana ko yau allah cikin ikonsa da iyawarsa da buwaya tasa da kuma sahalewarsa mun shiga kwana ta 28 daidai yau wanda kuma shi ne ainihin ƙarshen wannan tasiri na wannan shekara shekara ta dubu da da kuma arba'in to yadda muka saba shi ne a fara tambayoyi to da yake yau lokacin rufewa ne shekara muhimmin ne za a fara tafsirin sannan kuma mu karanta jawabin rufewa sannan mu ji daga bakin daga cikin na'imina a doktor zulman da arama malam jibirin bako Allah ya kara mu kowa lafiya ya kara mana tofiki gaba daya ya saka mu da dumin alkhairi sannan bayanai na rufewa na karkara su kara biyowa baya a ka'idan mu musamman a kaduna zai abinda muka yi shi da mukan karanta jawabai na wato gaskiya godiya farko ga Allah sannan ga bayin Allah sannan mu ambaci irin gidajen rediyon da suka tallafa da sauran waɗanda suka ɗauki nauyi ba a bukatar sai kace da wani da wani ai Allah ya san su magana ta da da haka Allah ya gode ni wato kafin wannan gaba wannan jalli bari mu sami abin da zamu karanta ko da ba da yawa ba mu san inda zamu kwana gafata malam karanta wannan Allah ya dace da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما قال الله تبارك وتعالى والنبي آية من لمبا 31 أجل سورة النساء سورة 4 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما Allah ya ce in kuka nisanci manya-manyan zunuban da muka hana ku muka hane ku karku aikata da kaga wannan shine janibi na farko wato a talabu sharti ne in in abinda zai ba shi ne mutafir wannan jawabi ne da haka ne wannan ra ya mata sukuni in ba kawo mudari ne nukaffiru ya kamata ya to a mutum da jawabi ne da ya kasance ainihin sakin nukaffiru an kun sayi a tukun za mu kankare muku tuba-tubanku ko ka ce miyagun ayyukanku na zunubai wani bishilkum fili na biyu shi ma hauyo majisum jawabin lattalab za mu shigar da ku mudkhalan ismul makan mudkhal wata mashiga kariman irin na mutunci subhanallah sai ubangiji ya nakar mudkhal bai ce wani dukhil kumul mudkhalal da nakar saboda fa'idantar da girmamawa da abu za mu shigar da ku mashiga irin ta mutunci irin ta karamci aljanna kenan Allah ka ba wala ta tamanna ma fadallahu bi ba'dakum ala ba'd kar ku dinga wato ainihin buri da hudu an gane ko na wato abinda Allah ya fifita tashin ku akan sashi kuma ku ce eh, malamin asbab na cewa mata ne suke wannan ina ma maza suna da kaza muna da kaza ba mu da kaza Allah ce a'a ba sai ku godon haka ba almuhim imani tabbata ba sai kun yi burin abinda Allah ya fifita wani fice ina ma ne ne wannan ba kuma laifi bane a asalin sa tunda akwai ghibba akwai hasada wannan da kuɗi yana ciyarwa saboda Allah ina ma ina da irin da shi misali hadhihi dabba la ba'a wala quba alayha an gane amma makasudin nan ku dawo da hankalin zuwa ga asali ai Allah ba mantuwa yi ba wa makar makar nasiya da ya aje ka inda ya aje ka haka yaso shine alkhairi gare ka da yake kiyamace ya san hikima da ya karanci kar ku yi buri buri irin wato kwazabar da zuciya dangane da fifita sashi da Allah ya sashi kan sashi saboda na nasibun min maktasar mazaje suna da wato kaso na lada na daga abin da suka tsururta ko kace suka aikata haka walin misa'i nasibun min maktasabin mata su ma da nasu kaso da nasu rabo na alkhairi daga abin da suka tsururta ko suka aikata na alkhairi was'alu Allah min fadlihi to kaje magana duk roƙi Allah daga fallata يا رب نسألك يا رب العالمين آمين الله يرضى وفللك آمين إن الله كان بكل شيء عليما يا تبت تشيوا الله أكن قومي الله ما إلي آية تقبل ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا إذا ممكن لورا ممكن أن تأوين ربما لورا أوكي هذا ممكن لورا أنا تشابه تشابه لكم كرشن النساء وما لم يكن كرا آيات الموارث da har magana akan kalala ko na gaya mun kalala mai ne kalala da hausa da kusa yawa wanda ya mutu lawali da walawalata fahimtar tunan kuma sabbi to wannan aya kusan tana kulla alaka da abin da saboda kalmar tarika ta zo wali kullum an ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabu an gane ko wato ainihin kowanne daga cikin al'umma mun sanya mabibiya mana masu cin amfanin abin da aka raba daga gado a ɗan gutsura a ba shi ne mawaliya an gane ko da ko makusanta wallazi na aka da aimanukun waɗanda kuka yi musu alkawarin in na samu ka zana gado na zan ba kaza ko na alkhairi na fa'atuhum nasibu ku ba ku rabon su ba wajen kuna da farali ba mun faɗa cewa gado ya su gida biyu muka koma baya akwai gado da mu نسأل الله akwai gado da farai dame akwai kuma gado da mai da asibiti na kawo muku baitocin arrahabi ya ce masu ci farali guda nawa ne na biyar kuna shida ne wa zai kawo baitocin ka kawo zan ba ka ita ina jin har zan mai shigo kan gaba zan ba ka kawo baitocin hikimar nan ga tambayar ku kenan don tabbatar da bokitin karfe nake zuba ma ruwa ba kwando ba kuma ku ba kwando na ba ku kawo ya ce wa alambe annal irsa nau'a ne homa fardun wata tahsibun alama qusima wal fardu fi min za ka kawo zan samu karfe min ga yauna in za ka kawo kawo الفرد في نسل الكتاب الستة لا فرد في الإف سواها البتة نف وربع ثم نص الربع وثلث والصبص بنص الشرع والثلثان وهما التمام ففض كل حافظ إمام حكي فلا شوى قادوا قودي دفر الله نصف ربي ربعي ربع ربعي ثمني ثلثي ثلثي ثلثاني سوني أبنك الرحبي na faɗe su alaƙar wannan magana da wancan saboda Allah ta'ala ce min mata raka. wanda kuma shi kenan shi ya riga ci rabon shi abin da ya rage asibi ne asibi kuma da abin da ke akwai har magana kan asibi akwai wanda zai zo asibi ne ya ma rasa gado na asibi saboda an bar yan uwa a cikin matsala ta kalala idan yan uwa ta bangare fata ne to wannan kamar dauraya ne kan abin da ya rage wuce kamar da na faɗa lalle kowanne yana da abin da aka yi masa alƙawari na rabo inna Allah lallai Allah kana ala kulli shay'in shahida Allah a halarce yake ma'ana yana sa ido akan komai sai kama da kalmar raqiba raqiba a halarci ana rubuta shahida ya san duk abin da ake kata saboda me ke buya ga gurin ubangiji ai babu shi aya ta gaba الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تقافون نشوزهن فعبوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الرجال قوامون على النساء بما فرق الله تعالى الرجال سوف مزاجي سوني ne سوني su ne Kan mata ya ce kaji wannan nasi ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa Allah bai ce ba an-nisa'u qawwamatun 'ala ar-rijal kaga bambancin mu karantarmu da kuma tsakafar mu kenan da wasu mu inda matan kan zina ne qawwama la ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa mazaje suke da ta cewa su ne tsayayyu su ne masu sa ido akan mataye bima faddalallahu ba'dahum ala ba'dhin kaji dalili saboda pipi ta sashi da yayi kan sashi namiji an bibita shi da ginin jiki da karfi da jaruntaka da kaza kaza har na sha faɗa idan za a yi aure ana son namiji ya fi mace abu guda hudu ya fi ta shekaru ya fi ta ilimi da karatu domin shi ne mai karatu ya fi ta canji a aljihu saboda in ita ce ke ci bane ta da matsala daga cikin rukunan alkawama din nan sai ya samu hukun an yi kona akabra min hatinna wa an yi kona a'alama min ha wa an yi kona aksara min ha ya shimala na hudu ya fi ta jarunta don kada da daddare ki ce lallaje ki can na ga wani ita ba zai ki leƙa ina nan tafi shi kuma ta fara ganin shi a gaba waɗannan muhimman abubuwa ita kuma tafi shi abu uku sannan su haɗu kan abu uku ba zan kawo su ba saboda yanayin lokaci na faɗi mahallin shahika na sha faɗi ina kiran su tta tara ta aure a raftun saboda kanan rukunan wannan kawama ko kiwama wato saboda abinda Allah ta'ala fifita namiji na gaya muku karfin jiki kila cikar hankali ya fi ta shiga mahatsin dan namiji ya fi fuskantar barazanar mutuwa sama da zafi an tuma'i haka abu yake a misali sannan kuma ɗawainiyar ciyarwa kudin ruwa kudin nefa kudin yara kudin kaza hadin a akan waye daga nan za a ƙara fahimtar ma hikimar da Allah ta'ala ya gaya mana cewa lizzakari mitul hadhal saboda kafin ita ta samu na kamata kashe ficika ko kwandar na shi ya kare misali komin Allah da hikima saboda abinda Allah ya fifita su wato sashi kan sashi na biyu wabi ma an faƙo min amuwalihin saboda ciyar da dukiyarsu da suka yi so maza kenan nafaka na gida gaba a akan namiji yake amma wannan bai kowane mace ta kuma kawo nata taimakon da agaji ba saboda haka faffare hato mataye nagartattu kirkaka to ta masu da'a ne ga Shi ne ma nan ta ana yani masu tantance da'a ne ga mazajinsu hafizatu lil da masu kuma ainihin rufe asirin abin da ya buye ne yana daukar misali duk wani abin da yake na kasawar miji ko rauni ko kaza kaza ba ta bayyana mace mai rufin asiri ba ta taunin sili kuna suna kyan annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je makka labarin da masu da ci ko canza kofar dakinka da kofar dakinka ta farkon ba ta ɓoye da misali ashe mace ta kirki ba ta ɗaukan wato ainihin iyawa irin ta miji tana tallatawa me za ki ce game da ki ce wala alhamdulillah masu kika ce wala ta nan dai kullum talauci shi kenan kullum babu kullum babu ba ke zama matan kirki ba haushe kan ce matan rufin asiri ita ce matar aure ko sauraka mace in dai saliha ce to qanita ce tana tantance ibada ga ubangiji ta hanyar gurgijinta sannan kuma tana boye abin da yake na gaibi bima hafizallah a dalilin abin da Allah ya aje ya kare shi ya alkinta shi wannan kenan wallati takhafuna nushuzahunna matayen da kuke da dar kuke tsoron tumbe dinsu maka ce tumbe ta da kayar baya matayen da kuke za su yi muku tumbe sa da kayar baya su yi muku tawaye to ga matakai uku fa'izo hunna wa azkar da su shi ne abu na farko na biyu wahjuru hunna ba jere, ku juya musu baya a makwanci na sha faɗa a nan mace na bukatar ara hudu maskanun matsamun malbasun mabi wannan mabi makwanci to sai ka juya mata baya saboda tumbe saboda rashin ji saboda ta da ƙayar ba saboda nushu idan wannan bai ji ba sai Allah ce wadda ribo wani kuda ke su to nan ne masu kuya tuke ta kuya musulunci ya ce a da ke mace eh ya ce Allah ne ya faɗa ومن شاء sha a شاء فليكفر خلاص تفاصيل ɗin dukan nan yayi ke wani ma cewa ya aida kawai an riga ne zaka ce ke ƴar tumbin kwa Allah ya ke na misali ka ɗauka za ka zage danne ka dinga mata kutufo yar mutane ka kashe musu amis tsada ya halkare kuma ayyaya ma za a yi mace ma akai ga dukan a yi mace ta kirki saliya ba ma hanyarta mace imamu sha'abi ya ce wallahi shekara ashirin da aurenta ban taɓa gitta karata ta. an kuma zalunce ta ya ce ina shigowa ɗakinta a daren farko sai na gama ce kamar ita ta ƙera kanta da kanta wajen kyau zan kai hanta ce tsayabawan Allah ga yayin abin da duk baka na kiyaye to na zo bautar Allah a wurinka ta ce da Allah ya ga dama da wata ce matarka a yankin da mutum ba 'yar yankin ku ba ce da wata ce matarka a yankin da kake ba ni ba ma da wani ne can mijina ba kai ba amma ta dai ne wa kana amrullahi qadaran makdura wa kana amrullahi ya ce saboda farin ciki sai na faɗi ina sujudan godiya ina duba sai ga ita na tana sujuda din wannan misali dole ka zabaro irin wannan matar a yi zamanin alkhairi Allah ka ba mu irin wannan wannan da kuke jin tsoron ta da kayar bayan su wa'azi ƙauracewa sannan duka ashe kenan kuskure ne tana maka ba daidai ba ba kai wannan a tartibin qur'ani ilahi ba misali farko wancan abu kaza ba kyau karki manta ni fa mijinki ni ba uban ne, ni kaza kaza kaza ba gori za ka yi amma ka ce ni namiji kaza babanki ma ni na kai shi aikin miji wannan namijin kirki baya misali wa'azin da zai iya kama kunni a ya kama wato hankali kaulan baligha shi Allah ta'ala ke nufi sannan idan taki to shi shikenan sai ka dan kaurace amma aka ce kaurace a ɗaki ake ba ka bar ɗakin ba a gado ka juya baya ila bukatar kwanciya ka juya baya ya eh, ga abin da ya faru ake yi ka zai ina tabbaka karantarwar ubangiji idan ya ƙi to sai aka ga ainihin duka zajiran da ma'asar da ita ya ku iyaye mata ba ma sai an fi wannan jalli dare reku ba namiji ai baya duka nagartaccen mutum amma dukan aibe bai kurna tun Allah ne ce ai dan akwai wanda ita kwata kwata sai da haka dinta take saduda to bai kamata a kama shi irin ka in ku akwai shari'a ta ce ba ruwan kuma da cewa yayi daga cikin ainihin gender equality kaza kaza look equality Allah ta riga ya bayar Allah ne fara ba wanda ya isa ya yi guna guna kan abinda Allah ya fara sai zama arami Allah ke shi saboda haka idan suka yaka kudurce su duka ghaira mubarrihin na lantarwa da jama'an fa'in a ba'anakun in har suka yi muku ɗa'a suka saduda falatabu alaihin na sabila karku nemi shishigi a kansu sabila anan a tsarik da lista ila kana ganin kana son saboda Allah ce mai inna Allah kana aliyan kabira idan kana ganin kana sama da ita fallahu a'ala mink Allah sama da kai yake kabira kuma ainihin wato Allah babba ne za mu karanta aya ta ƙarshe وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما نعم إن الله كان عليما خبيرا wannan ita ce aya mai lamba talatin da biyar kuma cikamakin abin da Allah ya hore mana kenan bana a wannan tafsiri in Allah ya ba da aron rai ɗin da lafiya da komai Allah ya tabbatar da haka sai mu ɗora idan mahalicci ya kira kayan shi shi kenan ‘yan baya a dora. Allah ya samu dace. Wa in shiftun shiƙaƙa bainihim, na'am, idan kuna jin tsoron wato karewa, kalmar shiƙaƙ wato ja'ija da rikici da tara tsin da zai kai ga auren ma ya rikice ya karye shi ne shi shiƙaƙa. In kuna tsoron haka, to a tare a tare sai Allah ta'ala ce Fafafun hakaman na halihi? ko aiko da gwanin sulhu gidan shi miji ko aure ya yi uku ne akwai mai auren akwai wadda aka aura, akwai shi kansa aure sai ka tara su kudin su ne rukunna to idan aka samu tija-tija taja aja abin da abin da ba a so to Allah ce ku aiko da gwanin sulhu daga bangarensa wa hakaman min ahliha da gwanin sulhu daga ainihin nata iyali in yurida islahan in dai suna nufin islai to abin tambaya a nan in yuri daɗin nan wannan yani alfu tasniya na komawa zuwa ga alhakaman ne ko zuwa ga almutazawuje ana nufin mata da mijin ne ko ana nufin su ma'auran ne sai mu ce a'a ai ana nufin masu hukuncin ne masu kawo gyara an gane domin ai su ne aka lamirin nasu ne aiki su za su yi aikin an gane shi yasa ce in rida islamitin za sulha ba yi da ya ce sulh to mata da mijin amma nan islah daga aslaha yuslihu islah kenan fili da muta'addi na fili wanda za su yi kuma su ne masu islah idan a rafto idan suna nufin gyara a cikin al'amarin to Allah zai dandatar da su sau da wanda aka ce da Allah ka je kai sulu tsakanin wani da wance an sami kaza kaza to kai da aka kira ka ka zo ka yi islahi to kai don Allah ka sa Allah a zuci ka ka kakai kokarin kallon misali yar uwa ka ce ka fako ka ce ka fara tara gaskiya ka ba ka kalli rashin ta ka fada haka kai ma kan kalli bangare ai an gona ka ne ka ce a ai wannan san ba zai aikata la ka kira su kowa ka ji ta bakin kana ƙara ito faɗi abin da ka ci aka yi duk mai sun yi gyara tsakanin mutane karka yanke hukunci bayan kaji ɓangare ɗaya baka ji sai ɓangaren ba sai ka yi zalunci suka ce mahama takun adilan takun zalima idan kamata ila janibin awal donar alfa kowa ka je ta bakinsa daga nan sai ka ce tafi gafa abin da ya kamata ka yi islahi daidai iyawarka, sannan ka ce in uridu illal islah matsaba وما توفيقي عرفتم idan suna nufin gyara Allah zai kawo da shi tsakanin su saboda inna Allah kana aliman khabira Allah ya tabbata Allah ya kasance mai ilimi ne alima fa'ila mai yawan ilimi ilimin da ba shi da iyaka khabira kuma kwararre kan duk abin da ke faru in ka ce khabir wanda ke da khibra misali to duk wani wanda ke da khibra khabir kaza khabir ne fi fi taqniyat خبير في الكمبيوترات لا يا أخي الكريم الله تعالى أخبر من كل خبير الله شيني عليما مثني خبيرا وانديكي مي إلمي babu gani sama da shi muna rokon Allah cikin rahamarsa da iyawarsa da baiwarsa da kyautarsa ya karɓi wannan aiki namu da muka ɗan jirja ga shi tare da kasawan aikin saboda kasawa irin tamu Allah ya tafi da idanun rahamarsa ya karfa addoyin za su biyo baya tukun wannan na fara mana ne kan majiga to ƴan wa masu girma mun zo ƙarshen tafsirin mu na wannan shekara wanda shekaru aro aro dan uwana mai girma a zira'ul aiman na hannun dama na dr abdullah muhammad geso abu jabir shi ke rike wannan kujera mai albarka allah ya maka albarka ya kare haka kuma kullum ba kuwa gajiya kuna zuwa ina kina 2016 ina usa na kira a wannan majalisi magaita kusan duk shekara sai an yi haka to da haka gashi mun zo karshe shi jiya ya rufe a masallacin zamzam kuma na tabbata dukkanin ma majalisan sun rufe mu da kai har yau to Allah ya karba mana bayanai na na rufewa za su biyo baya amma zan fara bashi abin magana ya sanya albarka wanda yana bangaren dama na so in fara ba a rama saboda kabbir kabbir amma tunda da kana dama yammin yammin yammin yammin shi ma ai yaya da aishe hidi zaka Allah ta kada a wannan ko hada da wannan ko والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا أهلا لألا وجدنا معنا وأنا مقاعد سمع صدرك أنا وصلنا رمضان لو أنا أنا

gare shi da ingon Allah. Amin. Ya kara kama hannunsa da tura shi kan da ke yi shi. Amin. Amin. Muna masa godiya da wata amfaniki ya ashirin da tama da dukkanin hidimarsa da lalura da kake tsinyansa ko fi sani a bayan har ma lokacin labari da nuna za su sa ya tafi zariya amma duk da haka ya yi yadda zai yi ya dawo don ya zo ne fi karatu na hakurai ba a sami matsala ba tafiya sun wahala a cikin ranar nan maka dawo a cikin lokacin da karatu Amin. Amin. الله يرفع آمين آمين الله يجعل من فيهم آمين آمين الله يفتح فيهم سلمان الله ويرحم فيهم آمين آمين فأنا الذي لا يجوز وهم كتيبا كون في إمام كتيبا صنعوا أهل السنة نعم لما الله رضي الله لما الله رضي الله kirkirin waɗannan a Najeriya a yau irin su ma na yake son saurara karatun da ake so a shi a kafafen kafafen da kuma a ɗauri ma karatun wannan wato daga Allah da ke bawa yau su Allah ne ya kawo wannan fahimta al'umma tsottaci mai kece suna ya take kuma ya za a yi kece suna ya za a gudanar da rayuwa irin da masu sanar da faru da sauran kuma da mun suna iya iya wasu da karka inda ya ke a waɗannan garuruwa na za ka kai kuna a tsokar gaya mai tsari ne ne mai kece suna

والمقصود من سلسلة بيان الناس وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا ليس التعبير كما تجيب هذا فقط فقال له يوجس وما يمكن طبعا هو بيان الحكومة الحكومة الخير الحكومة في صباح abin da za su ba wa daji kusan al'umma yau da suke da a wasu وباطل تكون الديوة كأنك بيت النظر الرحيم تكتسل أن الناس خوفا وسلم wannan shi da ana tattara ana sauraro amma wajen aiki a aikace a aikata wannan abin da aka karanta a mu'amalar musamman ba a zamantakewar mu cikin tayyar su auratayyar su wannan aikin karatu gaskiya ya ce ne ke sarrafa shi ya kamata mu mafarfa yanzu a zo an saurari wani tsawon kwana ashirin da takwas saboda da cin kwana ɗaya ne ana saurari kamata ya yi gaba ɗaya rayuwa a ga canji a dukkan mu'amalar da mahaifanku da abokan aiki ko wurin aiki ne da mahaifanku da kasuwarku abokan cinikinku a kan canji a rayuwa duk wani abu na abin da ba yi ba masu sauraron shirin zarafika na kai tsaye ne suke ji duniyar da suke ko suna nan gabanmu to kamata ya yi ka canji a kan canji kamar yadda masu salam da ya zo da sahabbin ya zo musu da wannan hankali na musulunci da suna rayuwa wata irin da ya fi da amma sai su musu yana sauka suna aiki da shi yana sauka sai rayuwar ta ta canza sai ta canza ba ya zama ka dubi mutanen Madina a hausa hadara da biyu ne da ba a kamanci yi kullum ba zama lafiya amma da masu yanzu aka zuga Qur'ani yana sauka ya gashi shi Allah yana goranta musu. Yau an fa a fa a أنفرت ما تلقوا جميعا صنع الله حدود قلوبهم da duk kacce da abin duniyar nan ya fi harkar su ba za iya ba amma a yau Allah ya haɗa kansu sun zama kamar ruwa da ɗaya ƙur'ani nan shi da ƙasa su suna nan kuma zuwa ta haɗa su to haka yau ya kamata mu zama wallahi da za mu dawo duk da ƙur'anin nan da suna masu mu aiki da su a aikata a aiwace da abin da ke faruwa na wani faruwa ka an ce an makwarci ya taci an makwarci an ki da ɗan zarge shi an taho da shi an karo daga kaduna ya rufe biyar an zo ana kurga ma ragon ya biya kuɗin fansa makwarci ba kamar gidan rana a cikin gidan makwarci a taci yaro kan makwarci ya taci an makwarci ya kawo shi nan karo kudin fansa yake nema an ba shi kudin fansa kuma ya ga yaran nan kuma da shi ya kashe shi mai imanin cewa mai saurari ka su yi wannan biki da shi mu ga abin da yake bukata a yau aiki kamar yadda sahabbai suka aiki tukur ta canza ya zama da ya iya yau wannan babban al'amuran ana cikin yau da ji yau da kusan yau da rashin abinci ana ta kabar bari alamar jama'a da yawa kenan duk inda ka ci kowa ka jama'a ne ga su to me ke da mun aiki aiki aiki ya zama mu tabbata abin da ake ce ma da nan tauhidi a same shi da tsare da abin da ake ce ma ibada a fagen ibada zama ba ramadan ka kai za mu bauta maka ba shi Allah shi ne gudu da ramadan ko shi ne gudu da wani yadda ake ganin mu muna cikin masallaci a yau ta doni na ɗaukar salama ta turawa da hajji ko ko ba ramadan su ramadan ya rike ganin mu amma a ce da wata yanke kamar mun zuwa domin zama kan ramadan yin kinan wata nuke ko samun kwari to sai mu kuma yadda sabbin cikin kullum su cikin ya ga Allah da manzansa haka nan za ku ga kasanni kai gaba ɗaya garin da ke za ku ya zama gwanin ban sha'awa ne ya sa ana ta kokarin da Allah to me yasa da ramadan ya wuce kuma ta kuma jiya. ni ma su ila ta ke na kan kuma ina da yawa ba ka mu ma amma ko a kan a fagen rayuwa kasuwanci ne su kake ka zama da ban a kasuwa idan aiki take aiki aikin da a gani a kan in ka zo makaranta ta karatu idan wani sana'a take a gidan ku haka abokansa duk a ga ko ina ga suna da suna da fiye da Allah ya sa ya fi dinka a da masallaci

wannan godiya yana da nasaba da arzikin lafiya da Allah ya ba bayan lafiya ya ba mu lokaci ina jin an taɓa yin bashi da za ka so wannan ba shi ne ya rashin domin ta iya yi wa a cikin karatu wata rana da wani abu ya faru ko na rashin ko makamantan haka wanda za a ce a yi bashi da ya ko shi Allah ya kaddara wa shi sa ya ba da abin lafiya ba ya bashi ba an ga shi wa zo za a yi wa bita sannan kuma shekarun da suka gabata zan ne da wajen ku ya gani ah, yadda ake karatu gado ne har in kai magana ce kai ɗan malami ne ke wani abin sha'awa na shiga ofin kafin mutuwar ina da kullum shi abin da yake sha'awa a wuce shi a wannan ayyukan da kai ma'ana kyakkyawan niyyarsa a ce duk da wani masallacin nan sun goma kowa ya zama mai tasiri kamar shi ko kuma ba da yake da ba ya ɗan da ba a dukkan waɗanda samun yau to ba wani iya sun ba ne da eh, ya kullum burin sa a ce an samu da kuka wuce shi da Allah da hankali da ba an ma sha a ce da ƴaƴan malamai a kan ake koyar da su sai ɗan malami da ya ce duba musu haka idan malamin ya mutu wannan ne ba dole za ka za a kada da shi a kan kujerar makon nasa ita abin da ga dama ta ba mai tambayar su san kun da su malaman namu da kuke buɗe kofar tambaya har ma da wani malami na cewa duk wanda ake tambayar komai in ka ji an malamin an da ya ci a babban wannan ba kuke so ka ɗaura a bayan masu za ka amma wanda ta aka tambaye yana ta kokarin to wata ne ya maka abin da ka ji ba sannan suna jawo hankalinku ko hankalinku gaba ɗaya game da wannan littafi da ake karantawa wanda a cikin hukunce-hukuncen addini ke gaba ɗaya da su dace da karanta shi zafirar da ku zai ku yara matasa ya ji da ji shekarar shekaru ɗayan kashin neman karatu su suka dawo suka sami ya ce a shirku ya kuka zo da shi akwai wanda ya da ƙura'an da shi suka ce duk zuwa ku zuwa da shi ya ce a ni zan tashi na kyama za a samu wannan guda da shi ka babban shi. ni ko kwana ba za a sa masa ba ya yi gashi ya samu da kan yi tafi ya da shi ba shi ƙara'an da kuna da lokaci yi amfani da bayanan da ta wuka ko a yi na kowa yana su ko da ba su ka har da nan ya alintar da kuciyar ka kafin su haya da sarari ka sannan sai haɗi da tsawon da su da shauran an da malam ya tsanin sallar rawa da ya faɗa sannan kuma godiya ta musamman da shi wannan bawan Allah wanda Allah ya ɗora masa ayyuka har ina da aikin da shi ya fi nan dubu eh? ya fi da dubu to alhamdulillah dubu ma bai a ko ina da ma Allah ya ƙara masa ah, ni kuma ɓangare na Allah ya sa mu masu da shi duniya ɗin ɗaya hmm. ce. na wajen kuma Allah ya kai mun shirin shaitan ba san shi ba ni dai bai ruba mu ke musa mu ne ba dan ni wai da ba zan ba ya ko ni na ruba mu da ya da ku to na ruwa na ya jagora amin kan shekara zuwa amin da wata shekara amin sai shekaru ba amin jumlar dukkan wannan abu kafin Allah ya ci labawa ba a ce ga shi na mariyar da kuma ya fito yi kan wannan kuma da wannan don a amfana da ita Allah ya sa Allah ya lafiya Allah ya karɓa wani kuma da ta zo yi Allah ya saka da kai Allah ya saka muku da alkhairi. Amin. Dr. Abdullahi Muhammad Gizo da malamin mu gangarar kafin wani a ramadu da shaibu unguwa Allah ya saka muku da a gurguje jawabin rufewa farko a ɗabi'ar rufe bayanai na fiye da shekaru goma sha musamman a kaduna lokacin da ake a nan masallacin farko dai Allah shi ne ya cancanta a fara gode lahul hamdu lil'ula wal له الحمد سر النجاح له الحمد في كل شيء له الحمد بالصحة والعافية والعقل والعلم والمال والبيان و و و يا الله بابي الله جل جلاله كيف تكبات عقاري كابان فرتي نصوصة إيقينا ما كاتبين دنبا ذهين نا شاروا كابو صمم ذكيشي na kasa biya ai ba zan me zan jalla jalla sai da mu ce Allah ka kara mana ni'imar ka amin khairanka Ira da aminci su tabbata ga farin jaka da babba dan abdullahi wanda kullum ina ma mai tabbaitucin nan guda biyu na hasan suna sani guda biyu yake faɗa game da mun Allah yace wa ahsanu minka lam tara qattu ayni وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من غير عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا من ضمال ما في كاو وندي في كاو إذا نبي بيش ما في دروة دت أب أب ما شيء بتاعي فيش ما إلنا كذا شجع كان الله يجينا كأن ده كما kai ka ce kai ne ka kera kanka da kanka amincin Allah ƙara tabbata gare shi da sahabban nan nashi kirkaka gwara gwaraza masu tsada kuma da iyalan gidan shi masu tsarki haka wanda suka bi su don yin zata shi giya sannan godiya ku shika babu ga yan uwa ku nan wanda ainihin ko ne ainihin kwarjinin majalisar halartar da barin ayyukan akwai wanda ina kallon su lokaci lokaci ba sa barin majalisun nan kullum alkhairin Allah ne ya kawo Allah ya ba ku lada amin Allah ya girmama amin da ku kira majalisi Allah ya girmama amin ya tara mu akan ladan amin dole ba za mu mance da iyayen mu sun haife mu suka yi mana tarbiyya wasu sun kwanta dama Allah ya haskaka kabarin Allah ya yafe musu Allah ya hada mu da su a gida malaman mu da suka shayar da mu daga wannan makon fada ta alkhairi Allah ka saka musu ba za mu iya biyan su ba kafin da ci gaba da jere din dole kuma ainihin mu yaba misali da ta madalci game da malami faɗa misali akwai dattijo ambasada da farko wani bawan Allah tare da shekarunsa kullum mai goyon baya ga wannan tafiya ta alkhairi goyon bayansa da taimakonsa ga wannan masallaci har gina masallaci da ake yi sabo yakan yi gaba-gaba da jagoranci wajen al'amari ya kai gaci Allah ya kama maka rafi dakta ainihin wato garba mai alamai da kansanta wannan bawan Allah likita ne Allah ya masa da yawa da wannan ilimi nakan ce Allah ya dora ko ban taɓa gaya musu amma kan mara waɗannan mutane Allah ya ba su daman abin da muke kira humanitarian services al-khidmatul insaniya da ilimin su na likitanci su kwantar su karya farashin ma abin da ya kamata a biyan su saboda muna musu kyakkyawan da to suna gina ladan lafiya Allah ya saka mu gaba aka duk dattawa masoya Allah a wannan unguwa mai albarka suna nan Allah ya saka mu kowa ɗaliban mu mata nagartattu da muka rufe karatun su jiya duk muna muku fatan alkhairi Allah ya saka mu alkhairi majabakin mu Malam Muhammad Sani baiwa Allah ya saka mu da yan agaji waɗannan yara namu masu fafutuka ɗaukar wani abu irin su ahmad ga yara ne kanana da adam da sadiq da aminu da misbahu da aminu da yusuf waɗanda allah ya sa na ambata ba saboda kasa kunin afa duk allah ya saka mu da aminu da ga kunan kullun jududun ji ba haushi wai wala hayar ji a fi hayar da allah ya sa ka da alkhairi gidajen rediyo da suka yi ɗawainiya fiye da shekara goma sha biyar yau frcn kaduna suna tallata wannan tafsiri shine na farko a cikin tsohuwar tun shekara wajen goma sha biyar idan suka yi jeren program tafsirin mu shine na farko tun muna yi anan har muka koma kaduna har misali to muna godiya da kokarin da suka yi musamman irin su Ahmad dan Kurmi na Farsin Kaduna da shi kansa mai girma CMD dan wa buhari Awwalu kuma ainihin wani gidan rediyo sabo da ke kafin ya musa kefi a jihar nasarawa wato mai suna malone fm da wasu mata suka ce tafsirin malin zamu dauka musa kawai a wannan gidan rediyo allah ya haka muka da wannan gida kan ga ainihin freedom bangaren turanci suna sawa da kuma ainihin dala sunanta kenan dala fm suna sawa awa guda gidan rediyon express suna sa na turanci da na hausa haka gidan rediyo aminci suna sawa gidan rediyo nasara suna sawa suna jin sukiyar asali ga kuma ainihin garanti asali sannan kuma ga ainihin gidan talabijin suna tv karfe shida zuwa ba ya ne waɗannan cibiyoyi dole mu gode ma aikin da saboda la ya la Allah man la ya shukuru to Allah ya gode mu ya saka muku alkhairi ya tara makalla da daddayewa wata mace ta taba korafi ta ce malam sai ka dinga jere na godiya amma mata sai ka yi shuru na ce su ba shuru ne ba ai mata in mu ku ba gida in kun yawa gida ya kyau ne ya kare ke cewa ban yadda in ba ku ba gida na'am na yadda da amma dai bangaren ban yadda ba wai in ba ku gida in kun yawa gida ya kyau to kuma muna godiya saboda addu'o'in da yawan tsaron da yawan tambayoyi da kuke yi wasu mu iya ba ku amsa wasu saboda karancin ilimi mu kasa ba ku to ba kasawa ba ne in ka tambaye ni ce ban sani ba shi ke na ina baka amsa ai inda ai ka san ban sani ba to amma baka amsa sai ka je ga wanda ya sani kawai haka abin da yawa wai mutuwa ta shiga kasuwa ta cewa zan ɗauka ba zan bari in kace ɗauki wanda na kace zai shi wannan dole ne mu yi godiya akan wannan aiki na alkhairi kuma sai mu je ga abubuwa da suka shafa ta iya su kansu iyalanmu da suke bukatar lokacin a wannan lokaci ba su samu Allah ya saka muku da alkhairi gaskiya iyalanmu tun daga mata da ƴaƴa dole mu kushe domin su ne jigon tafiya wata idan bari in ce in ba su tattale mu ba da ta ga mu a yamun dai malami zo hula a karkace a ce ya malam su da to muna godiya gare su Allah ya saka musu ya tsara albarka ƴaƴan mu Allah ya kare mu da su ya muna tarbiyya mu Najeriya kowa maba da mama Allah ya kare ta amin Allah ya kara daga ta amin dole kai kasar ka ta haihuwa addu'a na aka nan ka taso duk inda a duniya duk kai a nan ba inda zan je in sa kafa ba na dar ba Najeriya ko ina ne zai ce ina koyo ina huwiya ina kaza ina takardanka ina biza da sauransu banda najeriya ma'ana ita ta haife ta tafi ashe dole yi mata addu'a Allah ya gyara ta masu nufinta da shari Allah ya mayar kan musamman musamman wannan yanki namu na arewa mai cike da albarka gidan shehu ɗalfoliyo gidan ilimi gidan karatu gidan hadda wanda kana da zunzurutun mahaddata na ƙur'ani a duniya da najeriya tana cikin sau da dole ka mutum misali muna fata wannan yanki Allah ƙara kare mana shi da ke ciki Allah aje mana kuma Allah mana maganinsa duk abin da zai barazana gare mu Allah ta'ala iya aje mana ina ji da waɗannan bayanai ya kamata mu je da ƙarshe saboda lokaci ya riga yayi Allahumma lakal hamdu kullu na kana da sanarwa to ka mu ga karime sanarwa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.